Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma masu saurare za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, dalol FM da kuma da kuma nomad fm sai kuma tashar mu ta View Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana ana iya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya sauraron mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com a yanar gizo. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci na yau Laraba 22 ga watan Janairu na shekara ta 2020. Yusuf Aliyu harandane Ta da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aikinmu daga nan gundumar Columbia muke gabatar muku da shirye-shiryen. Amma kamun mu tsunduma zara fara mana da kanin labarai. To a yau Laraba Majalisar Dattawan Amurka za su gana don sauraron muhawara a rana ta farko daga wasu 'yan majalisar wakilai da ke neman tsige Trump daga mukaminsa. Haka zalika a yau Laraban shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa gwamnatinsa na shirin sanar da sanya takunkumi akan wasu ƙarin ƙasashe da dama. sannan kuma hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who za ta gudanar da wani taro na gaggawa a yau ɗin kan batun barkewar wata cutar coronavirus da ke kama biladama da tsuntsaye to muna ɗauke da cikakkun labaran idan kuma muka shiga taskar rahotanni za ku ji cewar garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa a najeriya na ƙara ɗaukar wani sabon salo daga an ce a canza kudi zuwa euro shi ka nan suka yarda a eh, to yau za a canza kudi zuwa euro a san su gaya masu inda za a kai daga yarda da dire wai an kashe shi wai yaushe gwamnatoci na afirka za su fara shaida wa al'ummar su gaskiyar lamurra wannan tatan bakin ba wani abin mamaki ba ne su jami'an tsaronmu kullum suna gaya mana ana samun nasara ana samun nasara to muna ɗauke da cikakkun waɗannan rahotanni Daga bisani za ku ji wasu rahotanni. A yau idan Allah ya bamu iko za mu gabatar muku da sabon shirinmu na a daina shan kwaya wanda Binta Yaro za ta gabatar mana, Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. bayan kwashe wuni guda ana tafka muhawara a kan ka'idojin shari'ar tsige shugaban amurka donald trump majalisar dattawan amurka za su gana a yau laraba don sauraron muhawara a rana ta farko daga wasu 'yan majalisar wakilai da ke neman tsige trump daga mukaminsa kafin karfe biyu na safiyar yau a majalisar dokokin amurka 'yan majalisar dattawan sun kaɗa ƙuri'ar amincewa da ka'idojin shari'ar tsige trump da shugaban masu rinjaye mitch mcconnell ya gabatar inda aka sami ƙuri'u 53 daga 'yan republican yayin da 'yan democrat 47 kuma suka yi akasin haka wannan kada ƙuri'ar na zuwa ne bayan wasu jerin muhawara da aka yi game da wasu gyare-gyare da tsirarin 'yan democrat a majalisar suka gabatar. akan ko a nemi ƙarin bayanai da shaidu daga jami'an fadar white house da a baya aka buƙaci bai su bayyana a gaban kwamitin majalisar wakilai a lokacin binciken tsige su a lokacin binciken tsige shugaban amma fadar white house ta hana su ko a'a. gabanin fara shari'ar tsige trump shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan mitch mcconnell ya ce Shin majalisar dattawan za su iya aiwatar da makasudin majalisar ko kuma shin har yanzu za su iya yin gaskiya da adalci? Ƙuri'ar da za a kaɗa a yau za ta ba da wannan amsoshi. A yau Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa gwamnatinsa na shirin sanar da sanya takunkumi a kan wasu ƙarin ƙasashe da dama. Dokar da za ta hana wasu mutane daga ƙasashen shigowa Amurka Trump ya ce kun ga abin da ke faruwa a kasashen duniya dole ne mu kiyaye mu abin da ya faɗa manema labarai kenan a garin Davos da ke ƙasar Switzerland. Sai dai bai bayyana yawan ƙasashen ba ko sunayen su Sai dai ya ce nan ba da daɗewa ba za a fidda ƙarin bayani akan matakin. jerin kasashen da wannan dokar ta shafa a yanzu sun hada da iran da libya da somalia da syria da yemen da venezuela da kuma koriya ta arewa hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who za ta gudanar da wani taron gaggawa a yau laraba kan batun barkewar wata cutar coronavirus da ke kama bil'adama da tsuntsaye wadda a yanzu haka ta yi sanadiyar mutuwar mutane tara ɗaruruwan mutane kuma sun kamu da cutar a faɗin ƙasar china da kewayenta hukumar ta lafiya za ta yi nazari ta gani ko ɓarkewar cutar wacce ta samu asali daga tsakiyar birnin wuhan wani matakin gaggawa ne a fannin kiwon lafiyar ƙasashen duniya ko a'a adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ya ƙaru zuwa 440 ciki har da ma'aikatan kiwon lafiya goma sha biyar kuma cutar ta bazu daga birnin wuhan zuwa beijing da shanghai da lardin gondon har ma da japan da koriya ta kudu da thailand da taiwan da kuma amurka da ta sanar cewa mutum ɗaya ya kamu da cutar a jiya talata a arewa maso yammacin jihar washington jami'an kiwon lafiya a yankin sun ce wani mutum ya isa jihar seattle daga wuhan a makon da ya gabata yana kwance a asibiti kuma ya samu saukin cutar pneumonia mai shafar numfashi da yake fama da ita to zara kada da yake nisa za ki sake dawowa bari mu shiga taskar rahoton ana dai iya cewa har-haren ta'addanci na ƙara ta'azzara a ciki da wajen najeriya ganin wasu sabbin salo da 'yan ta'addan ke ɗauka. Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana rahoto a kan kisan gilla da aka yi wa wani shugaban addinin Krista a jihar ta Adamawa. Cikin kwanakin nan, hare-haren mayakan boko haram da ke da alaka da kungiyar is da ke yammacin afirka wato iswa e na fakara haɓaka a wasu san arewa masu gabashin najeriya inda masu kan aiwatar da kisan gilla ga waɗanda suka kama na baba na mako shine kisan gillar da mayakan na boko haram suka aiwatar wani babban limamin kirista rabar lawan andimi na cocin ayn e da kwanaki suka yi awon gaba da shi ba har na suka kai wa garmi cika wani dan limamin cocin da aka kashe ya ko tabbatar da wannan kisan gillar A naira miliyan hamsin amma a canja kuɗi zuwa euro daga an ce a canja kuɗi zuwa euro shi kenan suka yarda a cikin yau za a canja kuɗi zuwa euro a san su gaya masu inda za a kai daga baya da dare wai an kashe shi tun da ba ba da kuɗin ba amma an kashe shi kan wai yake ya ya amince da kalmar shahada eh yanzu fa an kashe baba in ji president na UIN sai na kira ya ya ya suna debo ya gaya mana jiya sun kashe baba to sai dai kuma a matsayin da hadakar kungiyar kiristocin najeriya ta kanta maida ta nuna kaduwarta ne da wannan lamari ya faru kasancewar an sama batun biyan kudin fansa na euro miliyan biyu da kungiyar ta boko haram ta nema bishop stephen david mamza shine ma shugaban kungiyar ta kan a jihar adamawa to da jin labari cewa yan boko haram su kashe mana reverend lawan anjimi wannan ya zama abin bakin ciki mana sosai muna cikin wani hali da bamu taba shiga ba musamman iyalin a lokacin da suka yi garkuwa da shi i e su ce a ba su eh, euro ta ce a ba su euro miliyan biyu miliyan euro biyu kam ai ba abu mai soki ba ne ai ta negotiation da su a gani mu ma musamman ranar ladi kamar ma abubuwa su riga su yi soki su riga su yarda da da shirin da muka yi da su amma daga baya suka kashe shi baya ga wannan kungiyar ta kan ta ko bukaci shugaba buhari da yawa allah ya tabbatar an kwato sauran membobinta da ma 'yan najeriya da ke hannun mayakan boko haram a yanzu kira na ga gwamnati na najeriya shine akwai da ɗan dama mai yawa sosai wa'anda suna rike a hannu 'yan boko haram har wayo da yawa krista da yawa kuma akwai musulmi musamman liya sharibu har yanzu tana nan ko tana da rai ko ba ta da rai ba mu sani ba so muna kira ga gwamnati na nigeria a yi wani ɗauka wani mataki da za a tabata cewa wayannan a cice su daga hannu 'yan Boko Haram. To wai koya masana ke ma kallon sabbin hare-haren da mayakan Boko Haram ke kaiwa a yanzu da ma batun garkuwa da kuma kudin fansan da suka soma karba? Mr. Fadil Finance, wani ɗan jarida ko manazarci a Najeriya, ya ce fa akwai abin duba kan abubuwan da ke faruwa a yanzu. Su 'yan ta'adda dama dole ne sai suna samun kudaden shiga harkokinsu za ta ci gaba da bunƙasa. To a duk lokacin da ka gani sun rasa samun kudaden shiga tunda akwai makamai a hannunsu za su nemi duk hanyoyin da za su yi domin su samu kuɗin shiga shi yasa ka ga suna kaiwa hare-hare eh, musamman akan ire-iren mutanen da sun sani in sun yi garkuwa da su za su samu kuɗin shiga dama an su samu ire-iren wayannan kuɗaɗe da shi suke sayan ah, abinci da shi suke sayan makamai da shi suke neman magunguna da dai sauransu koma da menene fatan talaga shine Allah ka ƙarshen wannan matsala ta Boko Haram da aka shafe fiye da shekaru bakwai ana fama Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. rahoton Ibrahim Abdulaziz kenan. Tun bayan sanarwar kisan gilla na Reverend Lawan Andimi, shugaba Muhammadu Buhari ya ce 'yan ta'addar na Boko Haram za su biya farashi mai tsada. Na kuma tambayi Garba Shehu mai magana da yawun shugaban wai mai shugaba Muhammadu Buhari ke nufi da za su biya farashi mai tsada? To na farko dai ka san wannan kisa da aka yi ya zo a bazata ga duk wani wanda yake sa ido akan wannan lamari. Saboda akwai masu shiga tsakani waɗanda suke tattauna da su 'yan ta'adda da suka ɗauke wannan bawan Allah. Kuma irin tattauna da suka yi babu wani sababa cewa suna nuna alamar za su sake shi. Saboda haka a ce kawai an waye gari sun kashe shi. Abun ya ba da mamaki ko da ice ba za a ce wai ko ana zaton dama za su iya rike amana ba. To su wane ne suke tattaunawa da su 'yan ta'addan kenan? Akwai ƙungiyoyi da yawa ai waɗanda suke su suna ganin girman su wannan ba su lalle 'yan najeriya ba kasashen duniya da yawa waɗanda suke sun yi magana suna sauraron su su 'yan kungiyar ta kungiyar 'yan ta'addan kenan suna sauraron wasu eh, akwai waɗanda suke da dangantaka kamar waɗannan kungiyoyi kenan yanzu kungiyoyin agaji da suka taimaka aka fito da wasu a baya ai akwai su akwai su red cross nan da sauransu kai kana nufin su 'yan kungiyar boko haram sukan saurari wa'insu kungiyoyin kasashen waje kenan kwarai da gaske akwai waɗanda suke magana da su kuma mu ma muna amfani da waɗannan don mu cimma bukatunmu yadda aka nemo aka karɓo wasu a cikin yan matan chibok kuma mu da ake suliya sharibu dinnan duk su waɗanda aka kasace su ba ta da sauran su ba. To amma da halin a tattauna ta wasu da ake magana da su za a iya za mu na fatan za za mu karɓo su mu mun yi tattaunawa tsakanin yan ta'adda da gwamnatin Najeriya tare da amfani da wasu nawa na yasa da na kusa waɗanda ba jami'an gwamnati ba ta yi mana amfani mun ga amfaninta saboda an kwato 'yan mata kamar irin cibok da 'yan Najeriya da dama da aka sace su aka yi garkuwa da saboda haka wannan kofa a buɗe take ba toshe ta ba. Da dama mutanen Najeriya za su yi mamaki a ga cewar kullum gwamnati tana fitowa ta ce ta yaƙi Boko Haram ta kawo ƙarshen Boko Haram ko kuma jami'an tsaro su ce sun gama da Boko Haram amma kuma har yanzu ana iya samun waɗannan matsaloli wannan yana nufin cewar gwamnatin ta gaza kenan. A'a wanda ya faɗi wannan magana da la'akari da cewa abubuwan da suke tun sun daɗe da canjawa lokacin da ake wannan magana an san cewa za a tarwatsa isis daga iraq da libya da syria wanda suka fantsamo suka dawo bangaren sahel da sahara wanda yake fitinan nan ba Najeriya kaɗai ake yi wa ita ba wanda da yake sauraron rediyo yake jin labaran duniya ya san me yake faruwa yau a Mali me yake faruwa a Niger me yake faruwa a Ivory Coast fitina ce ta zo mana saboda haka a cewar gwamnati ta gaza da ake ta neman su kawo haɗin kai a zo a maganin wayan abubuwa su da suka saurara suna jinmu suna kawo ɗauki a ashe hauka suke yi To Malam Garba Shehu kenan mai magana da yawun shugaban kasa Muhammadu Buhari. Har yanzu dai masu saurari ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari zara ta kawo muna sauran labaran duniya. To masu sauraro ga ci gaban labaran. Bayan da kungiyar Taliban ta sanar da cewa za ta kiyaye yarjejeniyar tsagaita wutar kwanaki bakwai zuwa goma da aka cimma tare da sojojin Amurka. kuma za su yi kokari su ga an rage tada wa jami'an tsaron afghanistan hankali jami'an afghanistan sun kira wannan tayin na 'yan taliban a matsayi mara alkibla sun kuma nemi a cimma cikakkiyar yarjejeniyar tsagaita wuta a matsayin wata hanya mafi a'la don tattaunawar samar da zaman lafiya sadiq siddiqi mai magana da yawun shugaban afghanistan ashraf ghani ya faɗa manema labarai a kabul cewa kiyaye duk wata yarjejeniya da ta gazawa cikakken tsagaita wuta ba za ta cimma sakamako mai amfani ba saddiki ya ce shugaban amurka donald trump da gani suna a kan matsayi ɗaya game da batun tsagaita wutar to a gaida zahra mina fage da labaran duniya Duk dai a cikin batun na tsaro, Majalisar Ƙungiyar Ƙasashen Turai ta bayyana cewar har yanzu babu tabbaci ana yakar ta'addanci a yankin ƙasashen gabashin hamada. Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani. A dai farkon wannan mako ne Majalisar Dokokin Tarayyar Turai ta bayyana cewar babu wani ci gaba da ake samu dangane da yaƙi da Boko Haram duba da abin da ta kira la'akari da abubuwan da suka faru a 'yan makonnin nan. majalisar tarayyar turai ta ce yankan rago da mayakan boko haram suka yi wa wasu mutane goma sha ɗaya da suke garkuwa da su a jihar borno da ma wani harin kwantan bauna da mayakan na boko haram suka kai wa babban kwamandan rundunar yaƙi da boko haram ɗin da ma ƙarin hare-hare a shiyar arewa maso gabashin najeriya duka alamu ne da ke ƙara nuna taɓarɓarewar tsaro a najeriya amma cikin wani abu mai kama da martani babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin najeriya laftanar general tukur buratai ya jaddada cewar sojin najeriya suna samun nasara a yakin da suke yi da mayakan na boko haram a shiyar arewa maso gabashin najeriya da ma sauran yankunan kasar da suke aikin samar da tsaro jami'in sadarwa na aikace-aikacen rundunar sojan najeriya kanar aminu ilyasu ya ambato babban hafsan sojin najeriya na cewar hedikwatar sojin kasar na nuni da irin shauki da kazar-kazar ɗin dakarun ƙasar na hoɓɓasan ganin an kawo ƙarshen 'yan boko haram ɗin da kuma irin gagarumin nasarar da ake samu na gamawa da wasu daga cikin kwamandojinsu da makama su da kuma kubutar da hatta waɗanda aka yi garkuwa da su duka na nuni da cewar lalle ana samun nasara a wannan yaƙi Farfesa Muhammad Tukur Baba wani masanin tsaro ne a Najeriya. Wannan tatan bakin ba wani abin mamaki ba ne. Su jami'an tsaron mu kullum suna gaya mana ana samun nasara ana samun nasara. To amma irin waɗannan taba abin nan baraka da ake samu a ce yan Boko Haram sun zo sun kawo hari sun kashe kaza sun kashe kaza baya nuna alaman cewa ana samun nasara. Shin nisa har yanzu kusan shekara goma na shekara na goma sha daya an kasa a murkushe wannan tawaye na ɗaya ɗaya kenan na biyu kuma abin da nake so ka lura ita a kullun gwamnati na ta ra'ayin kullun tana ce a'a a'a ba a kaza ba a kaza wato gwamnati yadda muka santa ba na Najeriya kawai ba ne gwamnati ba ta so ta fito fili ta nuna gazawanta. Eh amma Profesa hedkwatar rundunar sojan Najeriya ta ce waɗannan ma bayanan da ake cewar an kashe bakwai na an kashe goma can da yawansu ba gaskiya ba ne. Haka sai kwatar sojan ta ce mun yarda to amma me gaskiyan abin ne yasa ake kawo hare-haren nan. Hassan An mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida ɗan galadi mafika Hassan mai na kaina. ma saurari har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga shirinmu na gaba. To yanzu kuma sai shirin mu na gaba. sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara tokar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau Jama'a barkan ku da warhaka, barkan mu da saduwa a wannan sabon shiri na a daina shan kwaya. na Binta Esiyaru jagorar wannan sabon shiri da nake fata za ku daga kasancewa tare da mu a kowane mako. wanda zai rika mayar da hankali kan matakan da masu ruwa da tsaki za su ɗauka domin kawo ƙarshe ko rage matsalar shaye-shaye musamman a tsakanin matasa. Shan miyagun ƙwayoyi da sauran ababen da ke sa maye babbar matsala ce da ta yawaita a tsakanin al'ummomi daban-daban na sassan duniya ciki har da ƙasashenmu na Afirka. Shi yasa a cikin wannan shiri za mu yi ƙoƙari mu gano dalilan da ke sa masu mu'amala da ababen maye suka shiga wannan tarko na shaye-shaye da illolin da ke tattare da wannan mummunar ɗabi'a. Za kuma mu yi ƙoƙari mu ga waɗanne irin matakai ya kamata hukumomi iyaye da masu faɗi aji a unguwanni da za su ɗauka domin daƙile wannan matsala. To amma da farko, me ke sa matasa shiga wannan harka ta shaye-shaye? sakacin iyaye a kan maganar tarbiyya na daga cikin matsalolin da suke jefa ɗimbin matasa mata da maza cikin ƙangi na shaye-shaye a cewar wani magidaci ibrahim shekaru dogon dutse a wata hira da suka yi da wakilinmu sulamu mini barma a birnin yamai na jamhuriyar nijar dole kai yaranka za su hita ka san in sun ka ta yi in makaranta sun ka ta ka makaranta in kuma ba makaranta sun ka ta ba kuma in abokai gare su ya kamata ka sa abokan na na wani iri na mutanen kirki na ko lalaku ne in lalaku ne ka niya ka raba in sun ka zauna tare da abokai lalatacce su ma lalatacce za zama. miyagun kwayoyi kamar tramadin opium opioids tabar wiwi hodar iblis da cocaine da meth na kaɗan daga cikin ƙwayoyin da suka gallabi jama'a musamman ma matasa. Hajiya binta Khalid Adam jami'a ce a ƙungiyar faɗakar da matasa kan illolin shaye-shaye. A wata hira da suka yi da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ke Yola babban birnin jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. ta yi tsokaci akan girman matsalar shaye-shaye a tsakanin matasa. Abin da muke gani game da shaye-shayen miyagun kwayoyi wanda shi ne ma dalilin da ya sa muka fito eh, da nufin yin wannan aiki domin taimakon al'ummar da muke rayuwa a cikinsu ne gaskiya al'amari ne wanda yake ya yawaita kuma ya kazanta kuma ya kai matakin da za mu iya cewa eh, muna cikin haɗari mafi girma a cikin wannan rayuwa har matuƙar ba mai aiki tukuru wurin ganin an kawo sauƙi don kawo ƙarshe a cikin al'amarin. Wannan batu a cewar ta ba a tsakanin matasa kawai ya tsaya ba. A da da muka fara ayyukanmu shekara ɗaya biyu baya mun fahimta har da matan cikin gida wayanda suke matan aure masu 'ya'ya. To hukumomi a jamhuriyar Nijar sun ce adadin ababen maye da ake kamawa na nuni da cewa akwai babban kalubale a gaban masu ruwa da tsaki wajen yakar wannan mummunar ɗabi'a in ji ganda sale memba a wani kwamiti da gwamnatin jamhuriyar niger ta kafa tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi abin da an ka kama zamillar kwaya da an ka kawo nijar kamar an dauko abin da ake kema cannabis shine taba wiwi a ton biyar duk wani da rabi kamar misalin su aka kama akwai kokain kusan kilo shida da an ka kama akwai abin da ake cema yazefan wato eh, kwayoyi ne iri-iri wajen miliyan hudu da dire bakwai da wani abu. To ko me ke sa matasa tsunduma cikin harkar shaye-shaye a irin ta mahangar ga abin da wani matashi da ya nemi a ya sunansa ya kuma tuba da harkar ta shaye-shaye ya ce. mu a tunaninmu yana sauke mana wahala gajiya da kuma yana sa mu nutsuwa a sai cutar da kanmu muke yi amma cikin ikon Allah da gaskiya ni a halin yanzu sai dan ce sun barka tun da har ina sana'a ina rike da kaina ita ma wannan baiwar Allah wacce ta nemi musaka ya sunanta ta faɗa mana dalilin da yasa ta shiga wannan harka ta shaye-shaye kawai irin totalin kodros suwa nan ne shine kawai yin sha'un huta zama sarauniya haka ne kawai abun yake baba. Tsundumar mata a wannan harka wacce galibi maza aka sani da ita ya sa mutane da dama cikin zurfin tunani me ya kai su ga shiga wannan ɗabi'a. A cewar Hajiya Binta akwai al'amura da suka jibinci wasu abubuwa na zuciya. a nan kusa-kusa mun ƙara samu fahimta cewa yara matasa ƙanana masu ƙananan shekaru suna cikin wannan haɗari ma'ana ma 'ya'ya mata wa'inda da yawa daga cikinsu kuma abin da ke faruwa da su yana faruwa ne sanadiyar a wa'inda suke son su matasa da suke neman su ima ya da aure ko a a'a soyayya ce ta kawai amma gaskiya su ne sala. kar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku sau. masu sauraro idan Allah ya kai mu wani mako za mu ɗora kan batun irin illolin da shaye-shaye ke yi ga rayuwar bil'adama. Yanzu a madadin Sulaimu Barma da Ibrahim Abdulaziz da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ni binta S Yaro nake ce huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. matarka ba ta sha yayanka ba ya sha bai sa ka sha kwaya to a gaida binta yaro yanzu kuma bar mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko muna ta hanyar saƙon imel. Saƙon farko na tayin murna ne da muka samu daga injiniya mai goro makeri kwantagora jihar Niger a Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa. Ina wa sashin Hausa muryar Amurka murnar cika shekara 41. Allah ya ƙara hazaƙa da lafiya da kuma nisan kwana. Saƙo na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Ahmadu Abacha Macina da kawu kawu mai goro kumsa. Suka ce fatan alheri ga dukkan ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka. A gaskiya mun yi Allah wadai da kisan gilla da 'yan ta'adda na kungiyar Boko Haram suka yi wa shugaban kiristocin reshen Micika a jihar Adamawa. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa na kashe-kashe da tashe-tashen hankula da harare na 'yan Boko Haram a jihohinmu na Borno, Yobe da Adamawa da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya amin summa amin. sai sako na gaba da ya fito daga ma'ajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar kebbi aliyu usman taka lafiya ya ce muryar amurka don allah isar min da sakon godiyarmu zuwa ga controller custom alhaji aliyu muhammad dan ruwa a bisa kyautar motar ɗaukan gawa ga makabartar garin birnin kebbi da kuma motar ɗaukan marasa lafiya ga asibitin sayahaya ina kira ga sauran ministan shari'ar tarayyar najeriya abubakar malami da ya taimaka wa hukumar kashe gobara jihar kebbi da motocin kashe gobara sai sako na ƙarshe da ya ce salam voa hausa bullar cutar zazzabin lasa a jihar kano barazana ce ga al'ummar jihar kano ya kamata hukumomin lafiya su tashi tsaye domin dakile ta domin gudun bazuwarta. To a gaida Aishatu Sule da wasikun masu saurare yanzu kuma Zara sai ta kawo mana labaran duniya a takaice. A wannan watan ne China da Amurka suka sanya hannu a wata yarjejeniyar wucin gadi a takaddamar cinikayyar shekaru biyu da suka kwashe suna a tsakaninsu. su. tambayar da kasar vietnam da ɗaya daga cikin ƙasashen da takaddamar ta sa a tsakiya ke yi ita ce ko yarjejeniyar abu mai kyau ce ko ba mai kyau ba mutane da yawa a faɗin duniya suna fatan ganin an kawo ƙarshen rikicin cinikayyar tsakanin manyan ƙasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki wanda ta yiwu ya rage haɓakar tattalin arzikin ƙasashen duniya da kashi uku maimakon kashi uku da takwas a cikin ɗari a shekarar 2019 a cewar asusun bada lamuni na duniya. Mutanen da ke wannan fatan sun hada da 'yan kasar Vietnam, ko da yake har yanzu akwai wasu dalilai da ke nuna cewa ci gaba da takaddamar cinikayya na iya zama abu mai kyau ga 'yan Vietnam. bayan kwashe wuni guda ana tafka muhawara a kan ka'idojin shari'ar tsige shugaban amurka donald trump majalisar dattawan amurka za su gana a yau laraba don sauraron muhawara a rana ta farko daga wasu 'yan majalisar wakilai da ke neman tsige trump daga mukamansa. A yau Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa gwamnatinsa na shirin sanar da sanya takunkumi a kan wasu ƙarin ƙasashe da dama dokar da za ta hana wasu mutane daga ƙasashen shigowa Amurka. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin wanda a yau za mu ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine wai me kuke ganin ya sa har yanzu ba iya magance matsalar 'yan ta'addar Boko Haram ba? za mu so mu ji daga gare ku. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa da ta taya ni gabatarwa, Zahra Aminu Fage da kuma wadda ta ba da umarni ta kuma jagoranci shirin, Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan lokaci, Mr. Zanga-Zanga. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.